والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 29 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da 24 ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukari wanda shi ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani a wajen ahali sunna wal jama'a yau za a muna nan cikin kitabul magazi babu hadisul ifk to muna cikin a can inda aisha radiyallahu anha aka ambata mata daga cikin mutanen da suka yi mata kazafi na ainihin alfasha daga ciki akwai ainihin hassan bin sabi wadda wannan hassan din mawaki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to har da shi aka yi mata wannan ɗazafi to shi ya ce idan aka ambaci shi wannan bawan Allah aka ce gaskiya wani mun yi mamakin shi saboda haka a ce wai akwai hassan bin sabi daga cikin masu miki ƙazafi idan aka fara ambatan shi ana sukan shi sai aisha ta ringa kyaman a zage shi tana cewa abinda ya sa ta ce kyaman a zage shi saboda shi ne wanda ya faɗi wata magana ga manzan Allah ta ce wannan maganar da ya faɗa ga manzan Allah ko da ya mata laifi ta yaɗe shi shi ne fa'in na abi wa wali da huwa irji li irdi muhammadin minkum ƙa'u lalle mahaifina lalle mahaifina da kuma mahaifinsa da mutuncina kariya ne ga mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare ku eh, zan yi amfani da mahaifina in yi amfani da mahaifinsa da kuma mutuncina wajen ganin na baiwa manzon Allah kariya to mutumin da ya faɗi wannan ba na tunanin zai mun kazafi da gangan tunda ai idan ka ce kana so ka kare mutuncin manzan Allah sai kuma ya zama to kana taba iyalansa yaya ga babu tunda ya riga ya nuna lalle zai ba manzan Allah kariya to daga cikin kariya ga manzan Allah akwai kariya ga iyalansa to hmm. qalat Aisha na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qalat Aisha sai aisha ta ce radiyallahu anha wa qadimna almadinata fashtakaitu hina qadimtu shahra sai muka zo madina sai na kama rashin lafiya lokacin da na zo madina na kama rashin lafiya wata guda wata guda ina cikin rashin lafiya wannasu yufiduna fi qawli ashabil isik kuma su mutane sun kutsa suna tattaunawa game da maganan ma'abuta kazabi din nan ana ta tattaunawa akan kazafin da aka mun ashe aisha ta yi kaza aisha muna ganin ta mutuniyar kirki matar manzo ashe ga irin ɗabi'unta ana ta tattaunawa game da ɗabi'an aisha radiyallahu anha la ash'aru bi shay'in min zalik la ash'aru bi shay'in min zalik kuma ni din nan ba na gano wani abu daga cikin wannan duk abin da ake yi ban sani bane ashe ana nan ana ta cin mutunci na ban sani ba wa huwa yaribuni fi waj'i anni la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara min kuma ni abin da ke sa shakka a fuskana akwai wani abu wanda yake sa ni shakka a fuskana shine anni la a'rifu min rasulillahi lutf cewa ni ban gane ga manzon Allah ba irin tausasawa allazi kuntu ara minhu wanda na kasance da ina gani gare shi irin tausasawan da ta nike gani ga manzan Allah yana mun manzan Allah yana haba haba da Aisha yana binta cikin laushin ɗabi'a to sai ta ga manzan Allah ya canza wannan laushin ɗabi'a an gani kawai manzan Allah ya zo kawai Aisha ya gidi ya jiki ta ce lafiya kuma da sauki kawai sai tafi abin shi ba maganar irin laushin nan irin kalmar soyayyar nan irin sauƙin sa'anar duk babu wannan abin ya sa ta shakka ta ce anya ba abin da ke faruwa irin yadda manzan Allah yake mu'amala da ni a da ba haka yake mu'amala da ni yanzu ba allazi kuntu aramihu hina ashtaki irin tausasawan da na kasance ina gani gare shi lokacin ina ciwo da in ina ciwo akwai irin haba-haban da manzan Allah yake yi da ni to sai na ga manzan Allah yanzu gashi ina ciwo mai tsanani amma baya haba-haba da ni din innama ya da kulu alayya rasulullahi sallallahu alaihi sallam. kawai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiga wajena ne kawai wa yusallimu thumma yaqulu kayfa tilik kayfa tikum yana shiga waje wajena kawai sai ya sallama in ya sallama sai ce yaya yaya kake kawai yaya kake kawai irin ma ya kira sunanta ko ya zo kusa da ke a ah, kawai yaya take in an ce lafiya sai ya fita an gani hmm. kana da mata tana cikin tsananin ciwo kawai in kaɗan yi magana ɗaya biyu suka tafi abinka to wannan abin ya sa aisha cikin shakka tana ganin lallai akwai magana a ƙasa sun bayan sarifu ba za ka ya ribu ni wala ashuru bi shar eh annabin ya ce kai fatikum yaya wannan mata take yana faɗin magana kawai sai juya ya tafi ba eh? za zalika ya ribu hmm. wannan yana sa ni cikin kokonto hmm. ya sa ni cikin shakka hmm. wala ashuru bi shar A gane hmm. wato ban gano sharrin ba hmm. duk wani abu dai ina da cikin kokonto hmm. amma ban gano sharri ba hatta kharashu hina naqahtu hatta kharashu hina naqahtu an gane ko har na fita to lokacin da da na fara warkewa na din nan lokacin da na fara warkewa fa kharashu ma ummi mislahi eh to da na fita a lokacin da na gano bai ke faruwa na fita wato na dan warke sai na fita tare da mahaifiyar mista ibalal manasi eh can wajen da wajen bayi shi wannan manasi din wato shine irin bayin da suke zuwa can cikin daji suna yi an gane wannan ko eh, suna zuwa can cikin daji sun za su yi bayan gida mm. ba sa yin bayan gida a cikin a gida haka sai dai a je cikin daji wasu malamai sun ce wannan marasi din waje ne wanda ake zuwa a kadaita don a yi fitsari ko a yi bayan gida ko kuma don wata bukata wato ko da wato ko ina ne kawai a cikin daji amma wasu ka ce sunan wani waje ne a madina inda mata suke zuwa sun sana jin bayan gida ko kaza a je can wajen a biya bukata sai na fita wajen wakanin to ya kasance waje ne da muke yin bayan gida wa kunna la nakhruju illa laylan ila laylin mun kasance ba ma fita bayan gida sai daga dare zuwa dare daga dare zuwa dare muke fita wannan waje don yin bayan gida saboda ba a so mata a dinga ganin su a titi haka nan kawai to zamanin manzo ba ka ganin mata suna yawo haka nan kawai irin yadda matan mu suka zama to kaman bai kaman taxi no garage hmm. <laughs> yawa duk mutanen da suke kishin iyalansu ba za ka iyalan arha nan ba ko ta ina kana duba mashin a cikin mashin guda talatin mata ne suke hawa a caba daga mata 25 suna kan a caba maza biyar a cikin talatin ba mata 25 maza biyar in ka je kasuwa wajen siyan gwanjo ko wajen siyan kaya mata a cikin mutane 100 mata 80 maza 20 jiya din nan jiya na biya wani kasuwan bacci billahi lazi za ka ɗauka kasuwan bacci ya koma kasuwa ne na mata to ina mazan suke shi ba su da maza ne wayannan mutane ba suna da aure mata ne ba da aure mazan suka sake su kamar awaki matan suna yawo daga wannan kasuwa zuwa wannan kasuwa zuwa wannan kasuwa to duk inda kaga irin wannan to wani musiba ya kusan samun al'umma na? yi eh, mata sun fara buɗe shaguna wanda da can an gama ta buɗe shago sai a yi ta kallanta kamar wata irin a armiya armiya haka to yanzu ta musulmi suna da shaguna irin yadda arna suke da shi sannan kuma mafi yawan kasuwa daga kasuwan ƙauye haka kasuwan birni mata ne kawai hmm? amma a zamanin sahabbai kafin ka gama ci a waje ba ƙaramin abu ba ne sannan in za su yi bayan gida ko wani abu cikin dare ne ma suke fita za ka matse bayan gidanta sai dare to yanzu ba ma bayan gidan ba ne yawo na banza za ga mata kan titi hmm? Allah shi yayi wa zalika qabla an nattakhidha al-kunfa qariban min buyutina eh wannan kafin mu riki shadda kafin mu riki toilet kusa da gidajenmu a lokacin babu toilet kusa da gida ana shiga daji ne in za a yi bayan gida ko fitsari ko abin da ya kama da wani toilet an gane ku so da su larabawa a da suna kyaman su yi toilet su kawo najasa kusa da gidansu abin da ya shafi najasa ana zuwa ne can nesa amma yanzu kazanta ya kai inta har cikin gidanka cikin ɗakin ka ma ko yanzu sai ga mutum ya gina gida mai tsafta ya ɗauko najasa cikin ɗakin shi shadda yana cikin ɗaki kawai in ya taso daga gado kawai zai ɗan buɗe ɗaki ne shiga bayi <laughs> na? ba <laughs> ta gane ta kaga irin wannan kila yana daga cikin sirrin da isa ga kiga yanzu aljanu sun mana yawa so da mutum ya kawo najasa har cikin ɗakin shi so da aka kaga mu yanzu muna da bayi ne a cikin ɗaki su kuma suna da bayi ne can cikin ɗaki. can cikin daji kuma ba wai ginan ne bane ko ana zuwa a yi bayan gida a daji sabbin kaje kauye za ka shi da tsafta amma kaje birane ba za ka wasu wurare ga kashi ga fitsari ga menene kawai ko ta ina gashi hmm? to wannan shine na qalat sai take cewa wa amruna amrul amrul arabi al-awwal tace al'amarin mu al'amarin larabawa ne na farko bilbariyati qibla al-ghaib eh game da ainihin wato game da zuwa can tudu muna zuwa can tudu ne wajen in zamu yi bayan gida ta bangaren bayan gida muna zuwa can tudu can wajen daji inda ba wanda zai ganmu a je a yi bayan gida a dawo wa kunna na ta'azza bil kunufi an nattakhidaha inda buyutina mun kasance muna cutuwa da shadda mu rike shi a wajen gidajenmu a da muna cutuwa mu ga shadda a gidajenmu sai dai mu je daji amma yanzu shadda yanzu ya biyo mu har gida wa iya billah qalat sai take cewa wan to ana wa ummi Mista. sai na tafi da ni da mahaifiyar misda wa hiya ibnatu abi ruhum ibn mudallib ita wannan mahaifiyar Mista ita ce ita diya ce ta abi ruhum ibn mudallib bin abd manaf dan abd manaf wa ummuha bint sakhr bin amir mahaifiyarta ita ce bint sakhr bin amir khalatu abi ne siddiq yar uwan mahaifiyar abubakar ne siddiq mahaifiyarta hmm. yar uwa ce ta mahaifiyar abubakar ne siddiq radiyallahu anha wa ibnuha mistahu bin usasa sannan danta sunan shi Mista bin usasa bin bin abda bin bin abbas bin al-mundalib bin abbas bin al-mundalib hmm. fa qabaltu ana wa ummi mistah qibala baiti sai nazo da ni da mahaifiyar Mista. muka zo can wajen can bangaren gidana hina faragna min sha'anina bayan mun gama ainihin biyan bukata mun gama ainihin biyan bukata zagawa hmm. fa asarat ummu mirdahin fi mirdaha sai ita mahaifiyar mirda sai ta tuntube tana cikin tafiya ta sa hijabi mai dan tsawo tana da hijabi mai tsawo haka sai ta taka hijabin sai ta tuntube sai ta kibe an gane ku faqalat da ta kibe sai ta fadi sai take cewa ya isa mista tur da Mista, Mista ya halaka da ta tabe ta ta fadi din nan sai ta ce Mista ya halaka fa qulti laha sai ta ce mata bisa ma qulti tur da abin da kika faɗa ya zaki ce ainihin Mista ya halaka me mista yayi a tasibbina rajulan shahida shahida badara shin zaki ringa zagin mutumin da ya halarci yakin badar shi wannan bawan Allah fa tun a duniya dan aljanna ne ya zaki bude baki kina zaki misa misa din nan mutum ne wanda ya halarci yakin badar kuma ita mece ce matsayin ta a wajen shi mahaifiyar shi fa hmm. ita ta haife shi hmm. amma kuma ta ce tir da abin da ya aikata hmm. ita aisha ba ta san me ya aikata ba ta ce kai canki za ki ringa zakin mutumin da ya halarci yakin badar faƙalat aihanta to yanzu ana zagin wanda suka halarci yaɗin bazar ko ba a zagin su yanzu akwai addini na musamman ma wanda aikin shi ne zagin wani na mutanen ko in gaji an ce ma mutum dan shi'a ne to yana zagin wanda suka halarci yaɗin bazar, sai da yan kaɗan yana zagin wanda suka halarci bai asar ridwan yana zagin asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar an gani yana zagin al-ashara al-mubashirin bil janna sai dai cire mutum ɗaya daga cikinsu kawai ɗan shi'a zai ce Allah ya tsine ma sahabban manzan Allah mutane goma nan da aka yi musu albishir banda aliyu bin abi talib Allah ya tsine ma wanda suka halarci yakin badar banda aliyu bin abi talib Allah ya tsine ma kaza sai ya ware wasu mutanen da yake so sauran biya tsine musu an gane to ka duba maganar Aisha tun zamanin aisha ba take cewa shin zaki zagi mutumin da ya halarci yakin badar A ashe mutumin da ya halarci yakin badar ya wuce zaki saboda tun a duniya an ba shi satifikin na aljanna an gani to ta yaya ahalin suna za su yan shi'a babu wani alaƙa da ya kamata ya haɗa ahalin suna da shi'a saboda mutumin da ya kyamaci farkon wannan al'umma din yana so ya yanke alaƙa tsakanin farkon wannan al'umma da ƙarshen al'umma yanzu mu ne ƙarshe ana so a yanke alaƙa tsakaninmu da sahabbai wanda ta hanyar sahabbai muke sanin tarihin musulunci an gane ko da yadda aka gudanar da musulunci to idan an nuna mana wa'annan mutane sun yi rida to me ya rage mana cikin addininmu babu ku fahimci wannan ko to shi yasa gaskiya muna matsar kyaman shi'a ko muna matsar kyaman duk mutumin da yake so ya alakanta mu da su ya ce a zo a haɗa kai da wa'annan mutanen a manta da bambanci da wa'annan mutanen ka gane ko to kamar yana ɗaukan wuƙa ne yana soka ma ahalus sunna wa jama'a Allah shi kiyaye na'am fa ai hanta sai take cewa ita ita uwar mista hmm. tace ai hanta ai haziji, ai ya haziji, hmm. ya ce wacce shi kalmar hanta ɗin nan hmm. yana ɗaukan fassara guda biyu yana ɗaukar fasara in ma ya wacce. hazihi ko kuma yana ɗaukar ya wacce ba ta da tajriba a cikin rayuwa larawa suna amfani da kalmar hanta suna nufin mace wacce ba ta goge da sanin duniya ba ba ta da tajriba an gani ita aisha daga gida sai gida ba ta da gogewa ba ta sanin me yake kaiwa yake kawowa tunda da a ce ita ta san me yake kaiwa ki kawowa da za ta san dalilin da ya sanya ainihin mahaifiyar ta faɗi wannan maganin an gani akwai abin da ya faru ba abin na ta yawo duk sani ba kamar yanzu a ce abubuwan na ta faruwa mutum baya whatsapp baya facebook ko yana gida to irin wannan kenan to ita mace in an faɗi wannan gare ta suka ne ko yabo mace wanda gidanta ya buɗe garau tana kallon kaɗan ɗaya da macen da wasu abubuwa gaba ɗaya ba ta sani ba sai an sanar da ita da matar da in ka ce mata kin san lugar hall ce ina da kuma lugar hall eh kin san ka nuna mata kin san ina za ta kin san arewa house ta ce arewa house a zariya ne ko a kano to mace irin wannan shin ita a bari ya goce ko a bar suka da matar da kana cewa kin san arewa ta ce kwarai da gaske to goma na ce kin san Lucas Hall na san Lucas Hall na je ma taro wajen su biyar a wajen kan wannan mace ta fi karfin ka ka guje ta an gane wannan ko mace wacce ba ta da gogewa irin wannan ita ce mace wacce ake so amma mace da idan ta ya bude da yawa ka guje ta ita Aisha tana daga cikin irin wayannan matayen da ba sa irin ya wace ya wace nan na banza wanda an san waje kaza an san waje kaza an san waje kaza na'am makalin qalat hanta, wa lam tasma'i ma qal ce ita walam tasma tasma'i makala ita Aisha ta tace ayya sarki Allah sarki wacce ba ta da gogewa ba ta ji abinda mintsa ya faɗa ba ne. in ji mahaifiyar ita Aisha ba ta ji abinda mintsa ya faɗa ba da ta ji da ta goyi bayana alad wa qultu ma qal sai ce ah mai mintsa ya faɗa ne fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk sai ita mahaifiyar mista din ta ban labarin maganganun ma abota kazafi an gani mista dana shi ma ya shiga daga cikin mutanen da ke miji kazafi to a nan ne ta samu labari ba ashe yanzu abubuwa na ta faruwa yanzu ana kallanta ita ba ta girki ba ce kuma ga wani mutum ma dan gidansu ne mista din dan gidansu ne an gani hmm. abubakar ke bashi abinci yake ɗinka mai kaza kuma yana zaune ne a gidan abubakar kuma gashi yana daga cikin dangi jinin abubakar ne duk wani abu na gata wanda abubakar mai ayyan shi zai mishi to irin wannan mutum ya kamata in ana faɗin maganganu na ɓatanci gare ka ya shiga mutumin da yana ƙaruwa da kai kuma ya san wannan gida gidan mutanen kirki ne sai kuma ya zo ya ga ana sukan wannan gidan ana so a ɓata nan take ya yarda ba rauni akwai rauni irin wannan tubutubun da yana karuwa da gida kuma ya san gidan gidan na kirki ne sai ga ana sukan gidan ya kamata ya zama to farko ya ba da kariya da karfinsa in ana suka ya tsaya sosai ya nuna fushinsa sannan ya so sai abu ya bayyana karara wanda ba yadda zai yi to wannan ana faɗa ya yadda shi ma sai ya ɗauki kayan kamar an ba shi dako ya kama talla ya kama tsalle ka san abin da ya faru ga Aisha kuwa ta yi kaza ta yi kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kuma babanta mutumin kirki ita ma ana ganin ta ta aure annabi amma ta yi kaza kai ana ta dai labarin Aisha an gani shi ma yana yadawa hmm? to qalat sai da ce fazzantu mardan al'amari sai na ƙara rashin lafiya akan rashin lafiya na eh. ashe mutane da yawa sun san labarin wannan abun ciwo sai ya karu har ma wasu sun yarda ai matsalan ma wai an yarda inda ma misalin ana karyatawa ne duk wanda ka ji labari sai daga ya yarda da maganin falan ma raja'atu ila baiti a lokacin da na koma gidana da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wajena sai yayi sallama sun makal sannan sai ya ce kaifa tibun yaya wannan mata take kenan ba matar da yake so sosai ba mata da manzan Allah yake so kamanta amma yanzu ba ta da lafiya sai ya shigo ya ce ya ya wacce ta ji sauki ko sai tafi abin shi kuma shi bai tsaya ya gaya mata laifin da kai ba Nan shi ma wani wani sabon rashin lafiya ne na'am fa qultu lau sai na ce ma annabi a ta wasallam atazanu li an ati abwayi shin ba bani izinin tafi wajen iyayena tunda miji na bai da kulawa ba hmm. qalat bani izinin je iyaye na an astaqina al-khabara min qibalihima yasa na faɗi wannan magana ina so ne in tabbatar da labari ta bangaren su iyaye na in naje ba za su koye min komai ba za su mun bayanin komai kin na ce ya bani dama in koma gida in yi jinya fa azina li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai cewa sai manzon Allah sallallahu sallam sai bani izini to kai kuma nan wajen wanda da suka karanta idan ana zargin matanka da wani abu labarin ya yawaita shi a nan wajen za ka yi saurin ya ne ka yanke hukunci kun ga sun kun duba abin manzan Allah bai yanke hukunci ba amma dai jikin shi ya mutu inda ya yanke hukunci ba zai ringa ma zuwa yana bai da ita ba amma yadda labarin ke ta yawo ya kashe ma annabi sallallahu alaihi wasallam an gane hukunku inda manzo Allah ya tabbatar da ta yi zai iya sakinta hmm. su rabu tunda ba zai yi manzo Allah ya zauna da mace irin wannan mai datti mara sarki ba misali hmm. to haka manzo Allah ya kyale ta tana ta jinya shi bai ce ya yaje bai ce ƙarya bane to irin wannan in labari ya yawaita kuma kaga labarin akwai shubaha kaga kila ma akwai mutanen kirki a cikin labarin to kada kai saurin ƙaryata ka kai saurin yarda hmm. to kuma wannan yana nuna mana manzan Allah bai san gaibi ba inda manzan Allah ya san gaibi zai ce wannan magana karya ne na san gaibi mata ta ba ta yi kaza ba to shi ma manzan Allah jikin shi ya mutu shi ma yanzu kafin ya yanke hukunci yana jiran wahayi ne daga Allah dan babu wanda zai tsiratar da Aisha sai Allah shi kanshi kun gano wannan ko na'am fa ke li ummi sai na ce wa mahaifiyata ya ummata ya ke mahaifiyata ma za ya ta haddasun nasu wai labarin mai mutane suke yi game da ni ne hmm. qalat sai ta ce ya bunayyatu hawwini alai tace ya ce ta kwantar da hankalinki hmm. kada ki kada ki tada hankalin kanki hmm. ina fatan gane ita ma yake ta ce ma Aisha kada ki daga ma kanki hankali fa wallahi na rantsa da Allah la qallama kanat imra'atun qabdun wa bi'atan inda rajulin yuhibbuha da kadan ne za a samu mace kyakkyawa a wajen wani mutum kyakkyawa wanda mijin yana santa laha tana da kishiyoyi illa sarna alaiha face sun yawaita mata makirci Keɗin nan Allah ya yi ki baki da kiran Allah ya isa kyakkyawa ce ce hmm? kyakkyawa ce to kuma ga kinan ke ce kadai budurwa a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi kyakkyawa to irin ki da kuma gashi mijinki na son ki to lalle sai an yawaita miki makirci a bata nan, a bata ki can wajen kada ki damu da wannan ita mahaifiyar tana so ta dan dauke hankalin Aisha ta damu wa qulti subhanallah sai nace subhanallah awa laqad tahaddatha an-nas bi hada dama mutane suna ta labarin wannan qala idan dama mutane suna ta labarin cewa nayi wannan laifin qala sai ta ce ba ba kai tilkan lailata hatta asbahatu sai nayi ta kuka a wannan dare har na waye gari nayi ta kuka nayi ta kuka har gari ya waye ashe yanzu labari ya bazu gaba daya ashe mutane da wannan ido suke kallo na la yarka uli dam'un wala aktahilu bi nawmin wato hawaye baya baya tsayawa hawayen baya tsayawa hawaye na baya tsayawa sannan bana yin kwalli da bacci wato bacci bai mun kwalli ba kuma na bacci bai shiga ido na ba kawai sai kuka nake ta yi sun asbahatu abki sannan sai na wayi gari ina ta kuka ina ta kuka dai qalat wa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib to sai ta ce a nan wajen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira ali dan abi talib zai nemi shawaran shi ashe manzon Allah yana neman shawara duk da cewa manzon Allah kammalalle ne shi manzon Allah ya fi kowa kaifin basira amma duk da haka yana neman shawara fashe shi yi manzan Allah sallallahu alaihi zai nemi shawara wani ba zai nemi shawara ba an gani? wa shawirhum fil amur haka Allah ya ce manzan Allah ka nemi shawarar sahabbanka a cikin al'amari fa menene fa a azamta a fata wa Allah idan ka riga ka yanke hukunci akan al'amari bayan ka nemi shawara ka dogara ga Allah to so da ka sai manzo Allah ya kira Ali bin Abi Talib zai nemi shawaran shi oh, za ka iya neman shawaran wanda ka girme shi hmm, mutumin da ka ba shi shekara 20 hmm. a ce yana ma neman shawara wai da ƙananan yara ne su wane ne abokan shawaran shi ƙananan yara hmm. shi fa yanzu wanda ake neman shawara shi fa yanzu ya kai shekara 60 ko shekara amma yana neman shawara kai shekara 30 yanzu manzon Allah fa Aliyu a wajen shi aliyu annabi ya dauko shi yana karamin yaro ne ba ko annabi annabi a gaban shi annabi ya bashi musulunci an gane kafin ma ya bashi musulunci sai da aliyu ya ce to zan karu musulunci amma bari je nemi shawara wajen mahaifina ya je ya tambayi abu dalib to muhammadu fa ya ce musulunta ya kake gani sai baban ya ce duk abinda muhammadu ya sa ka je ka yi shine aliyu ya je tun da dama an ba shi rukun aliyu din sai aliyu ya zai musulunta a gaban manzo Allah yana karamin yaro kun fahimci wannan ai to kaga manzo Allah yana neman shawara. kananan yara irin su Usama irin su Aliyu yara ne kanana ba su da shekaru sosai ya ba su shekaru da yawa kenan menene abin da ake duba wajen neman shawara kaifin basira da kirkintaka mutumin kirki mai kaifin basira wanda ka san zai baka shawara zai baka shawara tsakani da Allah ne ba sharadi bane kafin ka nemi shawarar mutum sai shekarun ku da shi ko sai ya girme ka an gane yawwa o bane zai ne to sai yene sai ya kira Ali dan Abi Talib ya kira Usama bin Zaid hina salbata alwahy lokacin da wahayi ya dade da wahayi ya dade bai sauka ba sai annabi kuma abin ya dame shi sai ya nemi shawaran wa'annan mutane guda biyu yas'aluhuma wa yastashiruhuma fi firaqi ahli yana tambayar su kuma yana neman shawaran su game da rabuwa da iyalansa ko dai ya rabu da Aisha ne kawai duk da bai tabbatar da ta yi laifin ko bata yi ba an gane wannan ko to yanzu me ya kamata yi kaga ya nuna maka manzon Allah ya matsar yadda da Ali bin Abi Talib ya matsar yadda da Usama radiyallahu anhuma fa amma Usama to amma usama bin zaid fa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil ladhi ya'lam min bara'ati ahli sai yayi ma annabi ishara da abin da ya sani na kubutan iyalansa ce a iya sani na gaskiya ni zan iya cewa Aisha ba yi ba ni ina da yaqini cewa Aisha ba yi wannan laifin ba irin yadda na san dabi'un Aisha radiyallahu anha da irin gidan da ta fito ba gida na banza bane ba na tunanin za ta yi wannan laifin wannan shine shawarar Usama da ya gaya annabi kai tsaye wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsi kuma ya ba su labarin abin da ya sani game da su a cikin ransa fa qala Usama sai Usama ya ce ahlaka wala na'lamu illa khaira la ahlaka wala Usama eh. fa ashara ala rasulillah billadhi ya'lamu bara'at ahli hmm. eh. sai ya ishara zuwa ga annabi da abin da ya sani hmm. na kubutan iyalansa da kuma abin da ya sani game da manzan Allah a cikin ransa an gane sai usama shi kuma ya ce ahalaka wala alamu illa khaira ai ilzam ahalaka wala alamu illa khaira. wannan maf'ulun bihi ne mansubun bi fi'lin mahzuf hmm. taqdiruhu ilzam ahalak hmm. an gane hmm. ka lizimci iyalanka ba mu san komai game da Aisha ba sai alkhairi ko kuma mu dauke shi mansubun alal madhi an gane ko amdahu ahalak ni gaskiya ina yaban iyalanka na yadda da tarbiyyansu ba mu san komai gare su ba sai alkhairi wa amma aliyu amma aliyu bin abi talib radiyallahu an fa qala ya rasulullah sai ce ya rasulullah lam yudayyiki Allahu alayk Allah fa bai kuntata maka ba a yau kun ki Aisha zaka iya auren mata duk bayirin ta ba ita kadai bace mace wani sa'u siwa haka akwai mata da yawa wanda ba ita ba shi aliyu mai ya duba mutuncin manzan Allah ya duba shi inda ya duba duk abin da zai taba manzan Allah koya ne kawai a yaci shi hmm. ko da abin bai yi laifi ba ko da aisha ba ta yi laifi ba ne ba an fara sukan da ba ta tafi hmm. ta tafi kawai saboda yana so ya kare wa manzan Allah ne mutuncinsa kama hmm. idan aisha ta ji wannan ba ah, mutumin da yake so ya raba ni da annabi da na rabu da shi ba zan ƙara auren annabi ba wannan mutumin masoyi na ne ita kuma haka za ku duba gaskiya ne shi ko tsakani da Allah ya ba annabi shawara shi bai son wani abu zai saka mutuncin annabi tunda yanzu ai za a rinka jingina matar annabi ta yi kaza ko ana zargin matan annabi da laifi matar annabi da laifi kaza ku shi wannan abin kawai a cire shi kawai ka ƙara cewa matan annabi bai duba ita kuma haƙƙinta ba kun gane wannan ko to kaga yanzu aka dauko bayanin da Usama yayi an kawo Aisha da bayanin da Aliyu ya kawo Aisha wanne za ta ji dadi na Usama an gani to wannan kaga dole ku ta kama Aisha radiyallahu anha kuma daga baya ta ji labarin duk abinda manzo Allah ya faɗa abinda Aliyu ya faɗa da Usama suka faɗa wa ta jariyata kuka. to ka tambi waccan baiwan waccan budurwan barira za ta baka labari wace ce aisha in kana so ka san da ai kawarka ce tana mu'amala da barira aisha ne ma ta biya kuɗin da aka yanta ta ko tambaye ta fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam barira sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai kira barira faqal sai ce ai barira hal ra'aita da ma ana karban kabar wahid ana karban labarin mutum daya hmm. ko sai ya zama mutawatir an ce manzo Allah ya tabbi barira annabi ce to ai bari ba mutawatira bace ita kadai zan tambaya sai kuma manzo Allah ya ce ta zo kuma da ta zo ya tambaye ta kuma ya yarda da maganar ta fa qala ai barira hal min shay'in yaribuki hal ra'aiti min shay'in yaribuk ya ce barira shin kin ga wani abu da ke sa ki shakka game da Aisha kin ga wani dabi'a da baki gane ba kanta qalat lahu barira sai barira ta ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullah Mara ra'aytu alaiha amran qabdun agmidu wallahi ban taba gani tare da Aisha wani al'amari ba ko kadan da nake aibantawa da nake tuhuma babu wani al'amari na banza da nake tuhuma game da Aisha ya rasulullah ghayra annaha jariyatun hadithatu sin sai dai kawai ni abin da na sani ga Aisha budurwa ce mai sabon shekaru mai ƙuruciya yarinya ce ƙarama ka aura dole ne sai ka ɗan yi haƙuri da ɗan ƙuruciya ƙuruciya haka ta namu ana addini aliha tana yin bacci game da gari gari ko kullu na iyalanta za a bata kullu na kulawa ta kula da shi fata ajiyar dajinu fata kulu ke eh, an ce to ke wacce kula da wannan kula da garin nan an dan shanya shi a rana ki ɗan kula da shi ita ko ta kwanta ta yi bacci kawai kinki ya zo ta cinye an gane ku kenan menene wannan sakaci sakaci na inda kawai na san dai irin wannan za a iya samun Aisha da irin wannan sakaci na kuruciya eh, a ba ta kulawa da wani abu bacci ya dauke ta ko kuma wasa ya dauke ta dan ba ta zo ta cinye wannan abu amma dai ɗabi'a wanda za a ce aibi ne wanda za a zagi mutum akan shi ba ta da shi sai ta ce fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min yawmihi to sai manzo Allah ya miƙe daga wannan ranan fa ta'adara min abdullahi bin ubay sai ya nemi a yanke mai uzuri game da abdullahi bin ubay tunda manzo Allah ya gano asalin wanda ya yada abu an bi silsila an gano isnadin wannan wannan magana din ya kai ne zuwa ga mutum daya tushen fa wannan kazafin gaba ɗaya kabar wahidi tushe shi ne abdullahi bin ubay bin salul shi kadai ne ya ba waɗannan sahabban mutanen kirki talla duk sauran masu yada wa mutanen kirki ne amma kuma rauni irin dan dan adam a yi sauri a gaya maka magana ka yi saurin yarda to shi ne abin da ya tura su zuwa ga matsala shi kuma abdullahi bin ubai dama yana so ne ya ci mutuncin manzan Allah kuma gashi ya samu dama an gane kasan mutumin da yake in mutum makiri ne in yana so ya ci mutunci gidan wanda ya jira ne sai ya samu kofa an ce sai bango ya tsage ka dangare kan mai yanzu wannan maganan maganan Aisha din abin da ya faru din nan wannan bawan Allah ya zo da ita din nan kawai sai ya rike wani, kawai sai kama gaya wa mutane kaza ya faru kaza ya faru su kuma ana gaya musu yarda kuma dama Abdullahi bin Ubay bin shi shine shugaban su shine shugaban Aus da Khazraj ana shirin naɗa shi shugabanci kenan manzan Allah ya zo kuma shi babu dalilin da ya sa ya zo yana faɗa da manzan Allah kamar abin da ya iya kamar wannan magana saura kaɗan a naɗa shi sai ga manzan Allah ya zo Madina manzan Allah na zuwa Madina sai shugabanci shi sha ruwa to tun daga nan sai aka manta da magana shugabanci sai aka fuskanci manzan Allah shi kuma ya duba mutanen shi gaba ɗaya da yake ji da su sun musulunta shi yanzu ya koma baya ne in ya koma baya a gefe yana kafiri zai fada da musulunci za a gano shi hanyar fada da musulunci cikin zoki bari ya shiga shi ma a yi da shi ya shiga a yi da shi kaga in ka kulle kofa da da munafiki in dare yayi ya kawo dare ne za su mai waya ne kawai zai kulle kofa su shigo shi sa babu wanda ya fi cutar da musulunci kamar munafiki shi baka isa ka ce mai arne ba gashi in za a yi sallah shi ma zai zo yi sallah za a shi da ƙur'ani yana tilawa za a shi da kaza kana cewa arne ne a ce to dama aiku haka kuke duk mutumin da zai mutum zai zo ya sha wahala da ku daga ya sha wahala da ku daga baya sai ku koka mai kashin kashin kaji ku ce mai kaza yanzu abdullahi bin ubai wani wahala ne bai yi da muhammadu ba yanzu gashi bayan lokaci kaɗan yanzu an ce mai kafi ya nuna ko kashi ko musulunci ma haka za a ma an gane wannan ko ta so ko wannan shine abin da abdullahi bin ubay ya shigo musulunci ne dan ya baka a fasa kowa ya rasa to shi yasa ya zama to shugaban munafikai bai yadda da musuluncin ba amma kuma ya shigo saboda in ya koma gefe mutanen shi ba zai iya dawo da su ba kun gane ko hmm. na'am fa qala ya ma'ashar al-muslimin sai ce ya ku taron musulmai man ni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli wane ne zai yanke mun uzuri game da mutumin da cutan shi ya kai gaya a gare ni game da iyalaina yanzu yana kokarin ya cutar da ni ta hanyar iyalaina waye zai yanke mun uzuri game da shi bi ma'ana annabi yana so a daukan mai mataki game da shi wato tun kafin a sauka da wahayi ya riga ya nemi mutane shawara ya ga Aisha ba ta da laifi radiyallahu anha eh wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira yace na rantsa da Allah ban san komai game da iyalai na ba sai alkhairi tunda sai da ya gama bincike eh wala kad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira yace hakika sun ambaci wani mutum wanda aka ce shine yayi alaka da ita mummuna shi ma wannan mutumin nayi bincike game da shi wallahi ban san komai a gare shi ba sai alkhairi mutumin kirki ne sosai shi ma an jingina mai zina an jingina mai alfasha kuma na yi bincike ban taba kama shi ban taba ganin wanda ya faɗi mummunan magana game da shi ba wa ma ya Kulu ala ahali illa ma'i kuma baya shiga wajen iyalai na sai tare da ni in kaga ya shiga gidana sai ina nan bai taba shigowa gidana bana nan ba na bin mu'addil ba safwan bin mu'addil shi yake nufi fa qama sa'd bin mu'adh aku bani abdul ashhal to sai sa'd bin mu'adh sai ya miƙe shi kuma ɗan uwa ne ga bani abdul ashhan sai miƙe faƙala ana ya rasulallah sai ce ni ne zan yanke ma uzuri ka bani dama zan yanke ma uzuri fa in kana min al-ausi wani kaf. idan ya kasance ɗan kabilan aus zan sare mai wuya tunda ni ne shugaban aus hmm. ni ne shugabanta inda ya dan bangare na ne ka ban dama zan sare mai wuya wa in kana min na min al-khazraj idan kuma dan ina daga cikin yan uwanmu ne mangana kazaraci wanda su ba ni ke shugabanci a kansu ba amarta na fa fa'alna Amurka. kai sai ka ba mu umarni sai mu aikata al'amarinka an gane wannan ko mu aikata abin da ka ba mu umarni kaga wannan ya nuna ya yi amfani da dattaku da kuma basira dama kafin zuwan musulunci akwai jikakkiya akwai tsananin gaba tsakanin kabilan nan guda biyu dan kabilan nan bai sai zo unguwan wannan kabila ba in dai dan kabilan aus ya zo kabilan khazraj za a kashe shi in dan kabilan khazraj ya zo kabilan aus za a kashe shi babu abin da ya hada su a ce la ilaha illallah musulunci daga zuwa manzo Allah sai ya hada kansu ya zama to wannan ma na iya gadon wannan wannan na iya gadon wannan ya kulla musu ɗan uwantaka mai ƙarfi shine Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an azakum minha kun kasance da kuna gabar rami na wutan jahannama sai Allah ya kwace ku kabilanci bangaranci gaba da yaki akan kabilanci sai musulunci ya zo ya kwace ku ya zama to kun koma kuna gaba da yaki akan kariya ga la ilaha illallah an gane to tsananin gaba ne to saboda haka shi yasa yace idan bangare na ne in bangaren house ne to ni ne zan dauki matakin fille mai kai amma dai bangaren ne to kai za ka ba mu umarni ka ce to ka ba mu dama mu kulle mai kai saboda idan ya ce ni zan kulle mai kai za a ɗauka jikakkiyar gaba ce an gane wannan ko? eh kenan addinin musulunci in an bishi da kyau shi kadai ne zai yi maganin wariyar launin fata shi kadai ne zai yi maganin kabilanci shi kadai zai yi maganin bangaranci amma fa sai an bishi da kyau in an karanta shi kuma an mai kyakkyawan fahimta an gane ku eh qalat fa qama rajulun min al-khazraj sai wani mutum daga cikin khazraj sai ya zo wa kanat ummu hasan binta amihi min fakhdi ya kasance menene ya kasance ummu hasan ya kasance mahaifiyar hasan bin bintu Ammi. ita mahaifiyar hasan ita diya ce ta amminsa min fakhdi daga cikin kabilansa in an ce fakhdi kamar misali a ce akwai kabila akwai fakhdi kabila inyamurai bare-bare hausawa kaza ke nan fakis kuma a cikin hausawa misali akwai sakwatawa fakis akwai katsinawa akwai zage-zage akwai sakwatawa akwai zamfarawa an gari hagari duk hausawa ne amma kuma a cikin hausawan ma akwai yanki-yanki to shi wannan din ya kasance shi wannan bawon allah da ya miƙe din mahaifiyar hassan ita diya ce ta amminsa daga cikin fakin sinsa wa huwa sa'ad bin ubada wannan mutumin shine sa'ad bin ubada wa huwa sayyidul khazraj shine shugaban mutanen khazraj shine shugaban mutanen wa khazraj shine sayyidul kabila qala wa kana qawla zalika rajulan salihan to kafin wannan abu mutumin kirki ne shi dan aljanna ne ba tun a duniya mutumin kirki ne sosai wannan bawan Allah amma dai walakin ihtamalahu alhamiya sai dai kabilanci ya funke shi an gani kabilanci ya funke shi ya ji ya ji dai dan wancan kabila din ya ce a ba shi dama ya fulla kan dan kabilansu kuma ko magana da wancan yayi inda zai yi adalci ai ya ce manzon Allah ya ba su dama ba wai shi zai yi da kanshi ba ina fatan gane amma saboda wannan kabilancin bai gama tafiya ba eh tunda musulunci ya zo yana musu tarbiyya hmm. tarbiyyar bai gama cika ba hmm. annabi ya samu wayannan mutane cikin fata hmm. ya same su cikin wani irin rayuwa la yas'aluna akhahum hina yandubuhum inna ibati alama qala qur'ana mutane irin wayannan ba sa tambayar dan uwansu lokacin da ya daga murya yace ya lal muhajirin ko ya lal ansar in ya daga murya ya neme su ba sa tambayar shi qur'anan alama qala kawai ana kira ya zo ya ga ana faɗa da ɗan uwanshi zai shiga sai idan sun yi ma wancan mutumin lilis daga bayan an je gida zai ce wai kai mai haɗa ka da wani baya tambaya la a akhahu wanda shine dabi'an larabawa kafin zuwa musulunci la yas'aluna akhahum shine yandubuhum fi na'ibati alama qala burhana unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko da shine azzalimi ko kuma yawwa ya tsantsan kuma ka baya rubewa ya tsanka baya rubewa ka yi ka yanke shi ya tsanka in ya rube naka daidai naka naka naka ne naka sai naka kaga wannan kalmar naka sai naka in ba wai an yi tafsilin shi ba to akwai jahiliya a cikin shi in ana nufin naka sai naka dan salafiya sai dan salafiya musulmi sai musulmi ƙwarya ta ƙwarya in na aka tsaya naka sai naka yayi amma shi ma naka sai naka idan naka bai da gaskiya za ku goyi bayan shi musulunci ko da kai ko da kai musulmi ne ko da kai ba salafi ne in baka da gaskiya ba za ku goyi bayan ka ba musulunci bai goyon bayan ƙarya don kai nawa ne an fahimci wannan ko to kun ji wannan mutumin kabilanci ya kama shi to shin sahabbai ma'azumai ne sahabbai za su iya aikata kaba'ir za su iya aikata saga'ir amma suna da hanyoyin gafarar da bamu da shi sannan sahabbai sun zo ne fa sun shiga makarantar manzan Allah a da can suna makarantar shedan ne daga baya suka zo suka shiga makarantar manzan Allah nahnu kunna azalla qaumin fa azana Allah bil islam wa mahama nadlubul izza bi a azallana Allah kamar yadda Umar ya faɗa da mun kasance mafi kasancin mutane an gane sai Allah ya ɗauka mata hanyar musulunci duk sanda muka zo muna neman daraja akan wani abu wanda ba musulunci ba Allah zai wulakanta mu in mun zo muna neman daraja da arewanci kudanci yammaci gabashi kabilanci to muna neman daraja da wannan Allah zai ya wulakanta mu kun gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga sahabbai da can suna makarantar shedan sai suka musulunta sai suka dawo makarantar manzon Allah da suka dawo makarantar manzo Allah shine Allah yake bamu mu labari laqad manna Allahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu eh kafin zuwan manzon Allah suna cikin wani irin bata bata ma a bayyane yake bata ba boye yake ba ashe bata a bayyane hanyar shedan ko suna zuwa sai Allah ya ce wa kuntum ala shafa hukratin minan nar ba ta da kummina to sun shiga makarantar manzan Allah a cikin makarantar manzan Allah akwai naziri akwai primary akwai naziri 1 naziri 2 naziri 3 akwai primary 1 primary 2 zuwa 6 sannan akwai secondary akwai university a cikin university ma akwai degree akwai mai master akwai akwai doctor akwai professor professor ma akwai kuma na sama da shi kun gane wannan ko to saboda in kaga mutum yayi kuskure ka duba makarantar da yake wani aji yake level din shi wani bai daɗe da musulunta ba an fara bai tarbiyya sai fada cikin kuskure an anna fatan gane to da zaran yi kuskure an gyara mai ya ƙara dagawa kenan to wannan shi ne ya kamata mu fahimta dan dan shi a zai ce ga sahabi ya yi kaza sai ce to ai da ma ka duba asalin shi a da wa in ka numin qablu fa to yanzu da manzo Allah ya zo fa sai suka samu shiriya kuma annabi yana musu tarbiyya yana ta gina su ba wai sun gama ginuwa bane ba yana gina su har shekara 23 yana ginawa kai kuma kana tunanin mutumin da ya musulunta a yau yayi wata uku wata hudu kawai ya zama komai ya gyara ba zai yiwu ba to sai aka sahabbai duk da cewa ɗaliban manzon Allah ne za a iya samun su da wasu kusa-kusai a hankali za a gyara ga Abu Zar annabi ya ce a ayyartahu bi ummihi ya Abazar innaka imru'un fika jahiliya abu zar annabi ya kira shi kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya tare da kai duk da cewa mutumin kirki ne dan aljanna ne to karatun shi ne bai kai nan ba da karatun shi ya kai ba shikenan wa idza au tijaratan aw lahawan Fadu ilaiha annabi na cikin hudu ba sun ji labari ga ga ainihin kaya nan an kawo da kasashen waje ayyari sun kawo kaya za a siyar kar su yi hasara suka gudu suka bar manzo Allah annabi na hudu ba ya ga an watsa an bar shi sai mutane goma sha biyu bima fihim abubakar wa umar hmm? mutane duk sun watsa sun bar shi yan shi aka ce mutanen da suka watsa suka bar manzon Allah su ne za a ce suna san shi na fatan gano wannan to wannan watsa wanda suka yi a mataki ne na karatun su mataki ne na imanin su bayan an saukar da wannan ayan an gyara su sun ara yi to shine haka manzo Allah ke training da zarar an musu training an gama da wannan an gama su kuma a guji gaba su kuma a ƙara yin wani karatu na gaba haka bai suka ta yi har shekara 23 har Allah ya saukar da fasal yau mai isa lazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawun al yau ma akmaltu lakum ku wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam shi shine an gano wannan ku. to nani zan eh ne yau sai shi wannan bawan Allah an ce da can mutumin kirki ne amma sai kabilanci ya fuzge shi to da kabilanci ya fuzge ya zama mutumin banza a a shedan ne kuma za a yi masa gyara kazabta lamurullah la da sai shi wannan bawan Allah sai ce wa sa'ad sa'ad bin ubada kazabta wallahi kai ƙarya ya ce wa ya ce wa sa'ad bin ubada ya ce wa sa'ad bin mu'az kadabta al'amru la la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatli wallahi kai ƙarya ba za ka kashe shi ba ko ba ka da iko akan kashe shi walau kana mai rahadika ma ahabbta an yuqtal da ya kasance daga cikin jama'anka da dan kabilan ka ne ba za ka so ka kashe shi ba a shi tsakani da Allah bai faɗa cewa da dan kabilan to ka san yadda irin in akwai kabilancin nan ba ma a batu na adalci gaskiya ne shi ya ce ba in ɗan ƙabila ta ce ni zan kulle mai kai da kaina in kuma ɗaya ɗan ɓangaren ne manzan Allah zai bani umarni to wannan atifa ɗin nan na ƙabilanci bai baka dama maka yi tunani akan maganar mutum ai magana shi babu laifi a cikin magana ko to shi ne kama usaid bin hudayr sai shi kuma usaid bin hudayr sai ya miƙe wa huwa bin an sa'id shi dan amin sa'id ne fa qala sa'id bin ubada shi ma sai ce wa sa'ad bin ubada shi ma kazabta al'amrullah kai wallahi sai ba kai ƙarya la naqatulannahu wallahi sai mun kashe shi ba abin da zaka yi to da yanzu an kyale ko zaka an dauki makami to laraba ba wahala hmm. ba wahala za zaka kama yaki akan wannan sai ai jina jina hmm. eh fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin kai munafiki ne kana jayayya wajen kariya ga munafiki ka zama lauya na munafikai hmm. mutumin da yayi wa matan annabi kazafi an ce za a ɗauki mataki a kan shi ka zo kana ba shi kariya don ɗan ƙabilanka ne wallahi kai munafiki ne shi kenan bala'i ya faru kenan fasar al-hayyani Sosai sai al-aus wal khazraj sai kabilu guda biyu suka zabura za a fara yaƙi kabilan aus da khazraj hatta hamu an yaqtatilu har suka yi niyyar su fara yaƙi da juna wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala al-minbar ko manzo Allah yana tsaye akan minbari a gaban ma da aka fara faɗa. ɗaliban fa suna kallon malam ga malam amma suna tatan baki shin malam na da daraja a gaban kuwa malam suna daraja malam kuwa shin ba a yin haka a majalis ana yi kaga wani ɗalibi ya yi fushi ya mamanta akwai malam a gaban shi muna ganin gafiya kamar malam bai koya musu tarbiyya sosai majalisin malam din nan kamar inda akwai tarbiyya ba zai yi su kalli idan malam har su yi wannan ba waye shugaban masu tarbiyya gaba ɗaya to ga da aka yi a gaban shi yana ma kan mumbari yana hudu ba an gani yana kan mumbari yana hudu ba amma ji abin da ya faru sun yi cacan baki sun gaya wa juna maganganu kuma an kusa a zara takobi a fara yaki balam ya zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khasiduhum manzo Allah bai kushe ba yana kwantar da hankalin ku yi shiru ku yi shiru ku yi shiru ku kwantar da hankali da Allah a daina wannan magana hatta sakatu wa sakat har suka yi shiru shi ma manzo Allah ya shiru mu tsaya nan ku har suka yi shiru manzan Allah shi ma ya shiru duk akan wannan matsala na Aisha radiyallahu anha hmm? an kusan yaki wa alaikum salam suna son ganin shi eh zai ce sai aka ce mai eh. to kamar za a ɗaura aure da shi ƙaramin yaro haka suna ce yaro ne karami gaskiya in yi saki sai a dawo a shirya su eh, iyayen inda sun bincika sun ga wannan gida-gida ne mai kyau sai ce gaskiya ba mu gida ɗin abin da kuka yi mana ba ya kamata ce kun sanar da mu tun da dai abin mutane ne na kirki a bar auren mana ba sai an bata auren ba eh iyayen da suka daura auren gaskiya ni gaskiya sun yi kuskure ya kamata a ce a sanar da iyayen yaron ya san da cewa san da cewa ba za a daura auren dan su su ma su gayyato nasu a sanar da cewa za a daura aure wannan shine urf din mu wannan ya saba ma urf din mu a ce karamin yaro kawai ya zo yana neman aure kawai a ce an daura aure da shi galiban an anamu al'ada nan karamin yaro ma bai zama wakilin kanshi karamin yaro bai zai zuwa ya zama shi zai zai zama to kaza na kanshi a daura mai aure dole sai ya wakilta wani to anan kaga shi da kanshi ya zama wakilin kanshi aka daura aure kuma ya amsa ya tafi da sauransu aure yayi amma dai iyayen su ba a kyauta musu da gaskiya Allahu a'lam ba zai laifi ba Nan? aure da ya kullu tunda aure ya kullu ci rabin sadaki in dai aure ya kullu ana kulla aure mace ta ci rabin sadaki in an samu saduwa kuma ta ci sauran shi ke nan. Hmm. in an raba auren a san cewa in sadaki dubu ɗari uku ne ta ci dubu ɗari da hamsin dan yanzu an maida ita ba zaura hmm. a ba wai ana so kamar yi zurin yin aure ba ne, ai in haka ne wani daga yanzu aka yi haka guduwa zai yi daga zuwa kawai sai suka zo na in to shi da kaga za a yi ta guduwa wani yana son auren amma ba yanzu yake so ba wani tabbas auren yake so amma ya samu kashi nan da shekara daya kai kuma daga zuwa kace kawai shi kenan an yi jirin sadaki a daura aure nan take bi shirya ba ba bincike malaikun sana su wasu iyayen eh ba su kyauta ba gaskiya na? to su ma gaskiya malami da an kawo mai ya karamin yaro ne kawai da kana karamin yaro kawai ai ya kamata ya bincika ba shi da iyaye ne hmm. gaskiya ba su kyauta ba su ma kansu hmm. gaskiya ba su kyauta yau ya turo manyansa saboda manyan su san da auren manya su san cewa za a yi auren ba kawai karmi yaro ya zo a bashi ya bashi to yanzu in wani abu ya faru a cikin auren wa za a gaya ma <laughs> kaga akwai matsala na ya ga cikin wani kuma a bashi a ya yi eh, inda suka ce kawai wannan kudin gaisu, wanda aka zo a sa cikin sadaki yanzu sadaki dubu ɗari biyu ne kawai a yi ciku a kawo dubu ɗari da tamanin a cika shi kenan kawai ya zama sadaki ya ɗaura aure ya yi shi kenan wa alaikum yana da sharaɗi eh. Eh. <laughs> tambayar da yake yi mahaifi ne zai ba da auren diyarsa ce shi zai ba da auren diyafa amma yana da sharaɗi sharaɗin shi ne shi fa yashi ba a dukan yashi in ta yi laifi a gaya masa mai ta yi shi ya san biya zai da ita bai da abu gami ɗaya ba to wannan sharaɗi ya yi? Allah da ya ce, ta yace wallahi wahajuru nushuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji hunna idan ta kai matakin da ya halatta miji ya buga sai miji ya buge ta kuma duka daidai da shari'a kamar yadda maza Allah ya ce, zarban gaira mubarra duka ba wanda zai cutar da ita ya nakasa ta ba duka ne za ta ji zafi amma ba zai cutar da ita ba an gani sai mijin ya zo ta kai wannan matakin sai miji ya aiwatar uban kuma da ya zo zai ce to dole za a raba aure wannan sharaɗi na shi mai kyau ne kuma da kyau wannan sharaɗi ce ne da shari'a ta riga ta yarda miji ya bugi mace amma sai an kai mataki na ƙarshe wanda duk wani hanya an bi don a yi gyara bai gyaru ba sa'annan sai ya duka ya zai zo ya ce ka abu gan mai ya samsam na kashe naushi yawa ya ce kada a naka same yarinya kada a mai dukan da zai naka same yarinya shi wannan daban yarinya tana yin islamiyya yana zuwa ya gaya wa malamai ka abu ki yashi duwanda ya buki yashi zai kai shi kotu ba tana latte ba ba ana masa bulala biyar ko shida ba to shi ma zai kawo malaman islamiyya sharadi ne ko malaman boko sharadi ba dukan yashi ke eh? akwai amma ba ba malaman islamiyya wannan sharadin babu su sai da in boko ne in akademiya irin sababbin abin akwai makarantu na zamani na masu kuɗi ko dama irin wannan makarantu an yi su ne don neman kuɗi yaran kaka buge su da abinda yaro ya ka lallaba shi idan Allah ka rika zuwa makaranta da wuri kai hakuri in suna surutu kun ga yanzu dan Allah kun ga karatun ba zai yi ba dan dan bari mi karatun ba kai wani me kuke so ne in ba ku za dan aje su yi a gefe guda su suka dan ba su dan sauka da Allah kai sai irin wannan irin wannan karatu akwai matsala ya zan bizne wani ya ce akwai wata makaranta nan ana biyan miliyan biyu da rabi a nan garin kaduna to haka ne duk abin da yaran suka yi sai ka lallaba su 2.5 miliyan fatam a gari to duk abin da yaran suka yi sai ka lallaba to kai kuma dama kana da wannan makaranta ka ce ka bugi yara za ka bugi su yaro ɗaya za ka 2.5 to kaga ai to kaga ba ba ba ko shi ne na magana tana da kuɗi ta fi eh. <laughs> wai mace tana da kuɗi ta fi mijin kuɗi wai yana daga cikin sharaɗi misali idan ya nemi kuɗi ta hana ya buge ta ita da kuɗin ta inda ma ita ce mai kuɗin sai ta sake shi aiki ta sai kawo kafan mun jirana ba shi jirana ba ita ce hajiya ai ban tsammani ma tara da kuɗi za ta bugu ba ta buguwa Thank you. zama ya aka yi an ci gaba da zama yawwa yawo yawo gaskiya ya rashin hankali kuma ya nuna yarinyar tana matsar shi ma ila tana ba shi a da yanzu irin kawai yana so ne ya kwashe kudin ma gaba daya eh kasa ko wani in gata ya mishi yawa ma sai ya dauka haƙƙin shi ne kai ne fa yanzu Allah ya dora wa ka ciyar da ita ba ita za su ciyar da kai ba amma da gata yi yawa yanzu wata yarinya na ji labari wallahi sallah tana da wani masoyi masoyi ita take mai dinkin sallah take siyan mai abubuwa wallahi da suke cewa wallahi yanzu tana cikin damuwa wayan shi ya bace wallahi wayan shi ya bace bai da waya tana so ne ta tara kuɗi ta sai miki waya to duk wannan gaba daya iyayen ba sani ba in aka yi auren a haka ya kuke tunani akwai matsala sai zaman to ta sangarta shi ko ciyarwa ma bai iya ba hmm. wallahi dinkin sallah za ta dinka mai kaya mai kyau za ta yi kaza kuma tana mai kuma tana san shi a haka ta siya mishi waya in wayan ya bace ta siya mai wani in bai da lafiya za ta san yadda za ta yi ta siya mai kaza ta siya mai kaza kayan jin daɗi da sauran su da iyayen na dan wadata akwai matsala hmm, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk